arzakai dan adam ne iya ka. suke maraba suke lale da dan takarar gwamnan jihar kano kuma gwamnan jihar kano allah ya so ya yarda da nasir yusuf gawuna muka to garin gezawa su ma tun daga inda suka taro mu har zuwa cikin garin gezawa matasa ne iya ganinka da mata suke maraba lale da ɗan takarar gwamna ta Nasir Yusuf Gawuna. Muna godiya ga Allah kuma muna tabbatarwa mutanen wannan ƙananan hukumomi na gabasawa da gezawa. Ɗan takarar gwamnanmu ya shirya. Ɗan takarar gwamnanmu yana da tsari. Ɗan takarar gwamnanmu ya yi shiri na ci gaba da aikace-aikace a jihar Kano. Karkara salamu alaikum da aka fara. hanyoyi na ƙauyuka da suke damun al'umma ɗan takarar gwamnanmu ya sani domin daga ƙasa ya fara za ku iya tunawa ya yi shugaban ƙaramar hukumar nasarawa karo biyu a je ƙaramar hukumar nasarawa a tambayi irin aikace-aikacen da ya yi lokacin da yake shugaban ƙaramar hukuma da kyautata wa al'umma da samawa matasa da mata aikin yi ina tabbatar muku da cewar in ya samu jagoranci kuka sahale Allah ya sahale mai jagorancin jihar Kano zai ci gaba da wadata al'ummar jihar Kano da hanyoyi da ruwan sha da magunguna a asibiti da uwa uba harkar ilimi da sama wa mata da matasa aikin yi jama'ar geza da gabasa kun yi amana ku zaɓi ɗan takararmu na gwamna ta nasiru yusuf gawuna da asibaji bola ahmad tinubu zuwa abarate zuwa dan azuma kun yi alkawari wanda ya alkawari ya daga hannu ya ce alhamdulillah to mun gode allah mai da a gida lafiya